sai eh, to yanzu a halin da muke ciki dai muna nan a fadar gwamnatin jihar Plateau sannan shi dai a yanzu haka da muke magana da ke bai iso fadar gwamnatin jihar Plateau ba inda zai gana da masu ruwa da tsaki sai dai a cikin dai waɗanda yanzu haka suke zaune a nan akwai idan ya zo zai gana da shugabannin al'umma da sarakunan gargajiya da makarraban gwamnati wato masu ruwa da tsaki kenan da 'yan kungiyoyin farar hula da shugabannin addinai da dai sauransu sannan kuma kin san eh, da yake abin da zai kawo shi abin da ya shafi zaman lafiya ne ko kuma tashin hankalin da aka samu ana neman mafita to daga bai dai iso ba balle mu tabbatar da abin da zai ce To Zainab bisa ga ganinki kamar yadda kika bayyana din nan waɗannan waɗanda shugaba Muhammadu Buhari zai gana da su a zauren nan bisa ga abin da kika gani waɗansu ne daban da waɗanda mataimakin shugaban ƙasa ya gana da su jiya ko kuma To waɗanda shi eh, mataimakin shugaban ƙasa ya gana da su masu ruwa da tsakin nan da su ne yau ma fuskokinsu a nan wurin. sannan abin da ma al'umma suke na jihar plateau wato suke tambaya kenan sau da dama akan kawo waɗannan ziyarce-ziyarce sannan kuma abin da suke bukata ne ɗaukan kwararan matakan da za su samar da zaman lafiya kamar yadda kika yi bayani jiya mataimakin shugaban ƙasa washin bajo ya zo nan a jihar plateau ya kuma yi taro da masu ruwa da tsaki wanda kullum su ake kira sannan kuma sai ki ga idan an yi eh, zama da su bayan kwana biyu sai abu ya sake rintaɗewa batun da mutane ke yi kenan abin da suke bukata shine kwararan matakan da za a tabbatar an samu zaman lafiya shine abin da ya fi eh, damun mutane sannan kuma wayan mutane masu yi korafin cewa shi eh, mataimakin shugaban kasan ya zo amma bai ma ziyarci wuraren da aka samu tashin hankalin ba kawai sun zama ne a fadar gwamnati suka watse. To akwai kuma jiya bisa ga Layuka da muka buɗe ra'ayoyi da mutane suka bayyana jiya a shirinmu na yamma dangane da wannan tashin hankali da kuma matakan da ya kamata gwamnati ta ɗauka na shawo kansu sun yi kira da cewa duk lokacin da za a yi zama na musamman sun buƙaci gwamnati ta zauna da matasa waɗanda galibi ake amfani da su wajen kai irin waɗannan hare-hare. A wannan zama da ake yi yau da ganawa da shugaban ƙasa zai da masu ruwa da tsakina kin lura akwai matasa a ciki? matasa amma kuma kamar yadda na gaya miki matasan nan dai da kullum ake zama da su ne ake zama da su abin da mutane ke cewa waɗanda suke tashin hankalin nan yawanci suna karkara ne amma waɗannan da ake zama da su duk da yake suna iyakan kokari bayanan da suke mana amma kuma wani lokaci sai kiga kamar abin bai yi wani tasiri sosai ba tunda idan shugaba ya zo ba wai kan je karkara ne samu irin waɗannan matasa ya zanta da su su yi shi bayanin abubuwan da ke damun su ba sai a kira shugabannin matasa waɗanda kuma su ake amfani su ake eh, zama da su To amma dai mutane na fatar ganin irin waɗannan zaman tattaunawa zai kawo maslaha. Zainab kina jihar Filato bayan ganawar mataimakin shugaban ƙasa da waɗannan masu ruwa da tsaki ziyarar da ya kawo jiya bayan matakan da hukumomi suka ɗauka kama daga kafa dokar hana zirga-zirga da aihura jirage masu sauka angulu da kuma wasu dai matakai da aka ɗauka na tsaro me kike ji mutane suna cewa dangane da waɗannan matakai ya ake ganin tasirin matakan nan da ake ganin hukumomi suna cewa an ɗauka ko kuma za a ɗauka to abin da bayanin da dai na yi ko kuma ah, abin da na nemi ji daga jama'a game da musamman wannan ah, su jama'an tsaro wato na 'yan sanda da za a kafa gashi da aka samu tashin hankali aka rasa rayuka da yawa shine mutane na cewa su a ganin su ba wai jami'an tsaro su ne za su kawo musu zaman lafiya ba amma mutane su fahimci cewa ya kamata su zauna lafiya da junansu duk samu sababin wannan eh, rikita-rikitan shine ana kashe mutane tun ma kafin wannan na kwanan nan da aka samu kisa da yawa har yi muni ana kashe dabbobi ana satar dabbobi amma har yau duk da ke jami'an tsaro suna ce suna kokari amma takamamme da wuya ki ji an ce yau an kama wanda ya wani daga cikin wanda ya shiga ya ci kan mutane da wuya ki ji an ce an kama wanda ya fatan shani to sai mutane suna ganin kamar irin waɗannan matakai da gwamnati ke ɗauka na zuwa a zauna a yi taro a tashi yana zama da amfani amma dai duka haka dai za a ce yana da amfanin kenan tun da dai har ana kiran jama'a. Bisa ga dukkan alamu dai an fara samun zaman lafiya a waɗannan yankuna da aka yi fama da kashe-kashen nan. Yaya waɗanda suka ji munanan raunuka kawo yanzu menene za a iya cewa adadin waɗanda suka rasa rayukansu da kuma waɗanda suka jikata da wannan tashin hankali na baya-bayan nan? To batun waɗanda suka rasa rayukansu a gaskiya shi yasa duk cikin rahotanni na ban iya faɗin adadin waɗanda aka ce sun mutu ba saboda yau za ki ga an ce eh, mutum kaza ne gobe sai ki ga ko adadin ya karu ko dai dama waɗansu an samu gawar su daga baya ne sai ki ga abin eh, yau a ce kaza gobe a ce kaza shi yasa adadin su kan zama da wuya a tabbatar da cewa mutane kaza ne suka mutu amma dai kuma akan ce an kashe mutane da yawa sannan kuma akwai waɗanda suke kwanciya a asibitoci da dama asibitoci kamar na jude wato babban asibitin eh, gwamnatin tarayya kenan na jami'ar jos kenan jihar plateau da asibitin um, eh, jihar plateau da kuma sauran ƙananan asibitoci eh, da ke ƙananan hukumomi